أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايانك يوم وما سكن لود السورار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau uku ga watan ramadan hijira daya wanda ya zo daidai da da shida ga watan hudu miladiya ashirin. cikin tafsirin wani littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul furqan a jiya mun tsaya akan inda allah maɗaukakin sarki yake mana bayanin sukan mushrikai ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da irin abubuwan da suke gani inda gaskiya manzon Allah manzo ne kamar yadda suke rayawa to da bai kamata ya zama haka ba ko kuma da ya kamata a ce yana da kaza ko kaza ko kaza mun yi yadda Allah madaukakin sarki ya ba su amsa wanda ayo insha Allahu ta'ala za mu koma da kan aya ta goma tabarakallazi insha mu dora zuwa abinda Allah ya sauwaka bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تهتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك صُبُورًا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا نعم باين da waɗannan mushrikai suka nemi cewa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na manzo yake cin abinci yake tafiya a cikin kasuwanni me ya hana a saukar da mala'ika tare da shi ya zama yana gargadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata dukiya ko ya zama yana da wata gona da yake ci daga cikinta Allah ya ce wa qala zalimuna az-zalimai suka ce in tattabi'una illa rajulan mashura kai ba kowa kuke bi fa ba ce mutumin da aka yi wa sihiri Allah ya ce unzur fa zarabu da kal amsal ka duba yaya suka buga maka misalai wani lokacin su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mawaki wani lokaci su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai yin bokanci ne wani lokaci su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake faɗa sihiri ne ko shi mai yin sihiri ne shine Allah ya ce ka duba yadda suka buga ma misalai fadallu suka bace saboda wannan kame-kame tun da sun bar gaskiya suka wayi gari suna kame-kame fala yastati'una sabila ba sa iya shiriya zuwa ga hanya zuwa ga tafarkin da yake madaidaici Allah ya ce in insha'a albarka ta yawaita ga ubangiji Allah wanda insha'a idan ya ga dama ja'ala laka khairan min zalik sai ya sanya maka abin da yafi wannan alkhairi abin da yafi gona da suka nema ko abin da yafi wata dukiya in Allah ya ga dama sai ya sanya maka abin da yafi wannan alkhairi jannatin gonaki ta jirimin tafi al'alhar da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu wa ya ku kusura kuma ya sanya maka manya-manyan gine-gine wanda za ka zauna za ka rayu a ciki idan ubangiji ya ga dama sai ya haka amma sai allah ce balkan zabo sa'a ka bar wannan ma maganar sun ma karyata ne da alkiyama gaba ɗaya da haka gani suke abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa na cewa wanda ya yi imani zai samu kyakkyawan sakamako wajen ubangiji wanda kuma ya juya baya ya karyata zai gamu da mummunan sakamako gani suke duk wannan abuwa mai yiwuwa bane to Allah ce wa ta liman kazzaba bis sa'ati sa'ira mun tanadarwa wanda ya karyata da alkiyama mun dan masa sa'iran wuta mai ruruwa ko ka ce sa'iran mun tanadar masa da wutar da ake kira as-sa'ir sai Allah yake sifata mana yadda wannan wutar take idza ra'atuhum min makanin ba'idin idan ta hango su daga wuri mai nisa ta hango ‘yan wuta sami'u laha taghayyuzan sai su dinga jin fushi a tare da ita jiya mun yi bayani cewa ma'anar su ji fushi shine su jiyo sautin fushi dan fushi wani abu ne da ba a jin shi amma ana jin sautin shi to za su ji wannan sautin na fushi wa zafiran da ƙara da kuka Allah ya ce wa iza ulqu minha makanan dayyiqan idan an jefa su a cikin wannan wuta cikin wani guri mai kunci muqarranina suna kuntace a haɗe da juna da auhuna lika subura sai su dinga kiran halaka da tatsewa suna cewa mun shiga uku mun lalace mun taɓe sai Allah ce la tad'u al-yawma suburan wahida yau kada ku kira halaka guda ɗaya wad'u suburan kasira ku kira halaka mai yawa ba ma guda ɗaya ba ku kirawo halaka da taɓewa mai yawa Ma'ana ibn abbas yana cewa ai la tad'u al-yawma waylan wahida kada ku yi da'awar shiga uku ko shiga ɗaya a yau wad'u wailan kasira ku kirawo kaico da halaka da yawa domin yau ba ku da wata ranar da za ku fita waɗannan ayoyi duka tafsirin su ya gabata a jiya mun dawo kansu ne saboda mu dora akan inda za mu tashi a yau shine Allah madaukakin sarki ya ce mai قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسعولا نعم في الله يقول كتي يا رسول الله معنى أنا قيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ka ce a zalika khairun wannan abin da Allah ya sifata na wuta da halin da za ta zama da yadda ‘yan wuta za su kasance a ciki a zalika wannan khairun shi ya fi alkhairi am jannatul khuldin lati wa'idal muttaqun ko aljanna ta dawwama wadda aka yi masu tsoron Allah alkawari kanat lahum jaza'an wadda ta kasance sakamako ce gare su wa masira kuma ta zama makoma gare su lahum fiha ma yasha'un Allah yace a cikin ta suna da duk abin da suke so khalidin suna masu dawwama kana ala rabbika wa'dan mas'ula wannan abu ya kasance alkawari ne a wajen ubangijinka kuma abin tambaya a wannan aya ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi ya ce ya waɗannan mutane wannan abin da Allah ya sifata halin 'yan wuta da irin yadda za a tashe su a cikin wuta da yadda wuta za ta tarbe su cikin ma'ana fushi da ihu da ƙara da yadda za a jefa su cikin gurare masu kunci suna kuntace ta yadda ba za su iya motsi ba da yadda ba za su samu agaji ba ba za su iya fita ba shin wannan ne alkhairi am jannatul khuldi allati wa'ada Allahu almuttaqin ko aljanna ta kwarai wadda Allah yau masu tsoron shi alkawari min ibadihi daga cikin bayansa shin wannan ne ta alkhairi ko kuma wannan wanne ne ya fi alkhairi tsakanin wannan da waccan a nan za mu ga an yi amfani da lafazin khair ma'ana wanda ya fi wani alkhairi ba wai dan wuta tana da alkhairi a tare da ita ba wannan uslubi ne na larabci wanda larabawa sukan yi irin wannan da haka lafazin azalika da Allah ya faɗa azalika ana nufin zai koma zuwa ga wancan wutan wannan ismu ishara zai koma zuwa ga wancan wuta din ma'ana waccan wuta da abin da kafare za su gama a ciki shine ya fi alkhairi ko kuma wannan aljanna wadda ubangiji Allah madaukakin sarki yayi tanadinta ga mutanen da suka ji tsoron shi suka aikata aiki na kwarai wadda za ta zama koma a tare da su wanne ne ya fi alkhairi a cikin wannan wannan abin da wannan aya ta kunso na nuna cewa mutum ya duba ya ga da wuta da aljanna wanne zai zaɓa wannan Allah maɗaukakin sarki ya yi shigen irin wannan bayani cikin suratu safat inda Allah yake cewa inna haza lahu al-fawzul azim hakika wannan shine rabo mai girma limisli haza falyamal al'amilun saboda samun irin wannan sakamako masu yin aiki su yi aiki sai Allah ce azalika khairun wannan shi yafi alkhairi azalika khairun nuzulan am shajaratuz zaqqum wannan masauki na yan aljanna shi yafi alkhairi ko ku shajaratuz zaqqum Allah ce inna ja'alnaha fitnatan lizalimin Allah ce mun sanya ta ta zama fitina ga mutanen da suke azzalimai ga mutanen da suke basu imani da Allah ba innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim bishiya ce da ke fitowa cikin wutar jahim a tsakiyar cikin wutar jahim dal'u haka annahu ru'usu shayatin kawunan ta kai ka ce kawunan shaitani ne saboda yadda take da muni fa innahum la'akiluna minha famali'una min halbutun za su ci daga wannan bishiya za su cika cikin su to anan Allah yake cewa wannan shi yafi alkhairi ko abin da Allah ya tanada wa mutane na kwarai wanda babu shakka duk wanda yake mutum ne da yake yayi imani da Allah mutum ne da yake ya yi imanin da ranar lahira mutumin da hankalinsa yake madaidaici ya san babu gami tsakanin wuta da aljanna shi yasa a nan lafazin kamar da muka ce wannan lafazin khair din a nan ba ana nufin ita ma wuta akwai alkhairi a tare da ita ba uslubi ne na larabci ana wani sa amfani da shi sigatut tafdil ce ana amfani da ita dan ma'ana a nuna kurin sifatuwar abu kamar yadda yana nan misalin shi da yawa a gurin larabawa annabi yusuf alaihi salam lokacin da aka zo a biyarin caɓe sai ce ƙala rabbi sijino a habbu ilayya sai amfani da lafazin a habbo kurkuku ya fi soyuwa dai da cewa wancan abin ma da ake neman shi ba abu ne mai kyau amma sai ce a sijino a habbo ilayya da haka a wannan abin da ma'ana aka yi amfani da wannan lafazin babu abin da yake nuna akwai alkhairi a cikin wuta to Allah maɗaukakin sarki yake cewa wannan wuta ita tafi alkhairi ko kuma aljanna wadda Allah ya tanadar wa bayansa masu tsoron shi sai Allah ce lahum fiha ma yasha'un su yan aljanna suna da duk abin da suke so a cikin aljanna na kayan ci da kayan sha da tufafi da wurin zama da ababen hawa da ma'ana abubuwa da duk abin da yan aljanna suke so suna da shi abin da ma ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba haka tunanin shi ma bai taba darsuwa a cikin zuciyar dan adam ba abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa duk abin da yake cikin aljanna babu shi a duniya sai dai tarayya a suna duk wani abin da ka sani na aljanna ana magana na cikin aljanna to babu irin shi a duniya sai dai sun yi tarayya da na duniya wajen suna a duniya akwai mangaro a aljanna akwai mangaro a duniya akwai ayaba a aljanna akwai ayaba a duniya akwai nama a aljanna akwai nama amma fa sunan ne suka hada amma ba irin na duniya ba ne komai na aljanna daban ne shine da Allah ya ce na tanadar wa abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya ba taba yin tunani ba sannan dadin dadawa bayan suna da lahum fiha ma shaun suna da duk abin da suke so a ciki sai Allah ya ce khalidina kuma sa su dawwama a cikin ma'ana wannan aljanna din khalidina suna madawwama wannan wannan ma wata ni'ima ce mutum ya shiga ni'ima kuma ya san ni'imar ba za ta yanke ba to ba karaman ni'ima ba ce shi yasa duk jin daɗin da yake da shi a duniya in ka tuna cewa zai yanke sai ka jin daɗin ba daɗi idan da Allah zai hore maka dukiya ka mallaki dukiya iya yadda kake so sai ka zo ka zauna sai ka tuna cewa a wannan dukiyar fa za ka mutu ka batta ko kuma dukiyar za ta iya karewa daga nan sai ka ji ba daɗi in wani kayan abinci ne ka samu sai ka tana wata ranfa za ka iya rasawa to yan aljanna aljanna Allah ya ce khalidi na fiha innal ladzina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula Allah ya ce khalidi na fiha la yabghuna anha hiwala ba za su nema a canza musu guri ba da haka wannan ma wata ni'ima ce kana ala rabbika wannan abin alkawari ne a ga ubangijinka wa'adan alkawari ne mas'ulan abin tambaya ma'ana dole wannan alkawari zai faru kamar da eh, ibn jarir tabari abu ja'far ibn jarir ya hakaito daga wasu malaman arabiya suka ce ma'ana wa'adan mas'ulan ay wa'adan wajiban alkawari ne na wajibi ma'ana alkawari ne na dole abdullahi dan abbas ya ce kana ala rabbika wa'adan mas'ula ma'ana wannan alkawari ne abin roko to an ce mas'ulan abin tambaya abin roko to suka ce abin da ake nufi mala'iku su ne akwai inda mala'iku su ne za su ke roƙawar muminai wannan matsayi na gidan aljanna da haka abin da ake nufi kana ala rabbika wa'adan mas'ula ma'ana muminai suna roƙon wannan matsayi kuma mala'iku ma suna roƙa musu muminai suna cewa rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyamah Allah ka ba mu abin da kai alƙawari a bisa harshen manzanninka kada ka tozarta mu ranar alkiyama innaka la tukhliful mi'ad Allah baka tozar baka saba alkawari kun ga anan mu'minai suna roƙon wannan alkawari da Allah ya musu na aljanna haka nan a cikin alkur'ani Allah ya ga mana mala'iku ma za su roƙa wa mu'minai wannan alkawari za su ce rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ya Allah ka shigar da su aljannatai na zama wanda kai musu alkawari da haka suka ce anan shine ma'ana kana ala rabbika wannan ya kasance alkawari ne a wajen ubangijinka wa'adan mas'ula abin tambaya abin roƙo ma'ana mumine suna roƙon wannan alkawari sannan almala'iku ma suna roƙa musu kuma yadda kuma muka ambata wasu malamai suka ce a mas'ulan anan ana nufin wajibi ma'ana wani alkawari ne da Allah ya kuma alkawarin Allah baya tashi idan mun kalla Allah yana cewa kana ala rabbika wa'adan mas'ula sai daidai da faɗin Allah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ma'ana wani alkawari ne da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi kuma alkawarin Allah maɗaukakin sarki ba ranar da za a ce wannan alkawari ya tashi idan mun kalli waɗannan ayoyi guda biyu za mu ga suna gwada mana abubuwa kamar haka abu na farko ayoyin suna nuna mana cewa duk wani abin da ka sani na duniya ko yi shi matukar bai zama akwai bin Allah a cikin lamarin ba matukar bai zama an yi dace da imani ba to wannan abu abu ne na banza domin akwai ranar da zai zo ya kare babu wani abin da ya fi alkhairi ga mutum illa ya aikin da'a ya samu aljanna wadda ubangiji ya tanadar wadda ya wa bayan muminai alkawari da ita sannan wannan ayoyi suna gwada mana cewa aljanna gida ne na masu tsoron Allah dan Allah cewa yi jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun masu tsoron Allah aka yi wa alkawari ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kiyaye dokokin Allah duk wanda bai bi Allah ba duk wanda ya saba wa Allah duk wanda yake yin abin da ya ga dama duk wanda yake keta dokokin Allah to ba shi ba aljanna idan musulmi ne to zai iya gamuwa da shiga wuta gwargwadon zunubin da yayi in ba Allah bane ya mai gafara in kuma kafiri ne to dama kafiri ba shi ba aljanna matukar ya mutu akan wannan kafirci da haka wannan aya sana gwada mana cewa aljanna gida ne na masu tsoron Allah wanda in ka karanta alkur'ani za ga sifofin masu tsoron Allah Allah ya faɗa wurare da yawa sannan abu na biyu ko abu na uku da wannan ayoyi suke gwada mana a cikin aljanna akwai komai da komai da hun fiha ma ya sha'u ma ya sha'u duk abin da suke so akwai a cikin aljanna an gama magana Allah ne ce lahum fiha ma sha'una. babu wani abin da dan aljanna zai nema ya rasa in dai abin sunan shi jin daɗi babu wani abin da dan aljanna zai rasa da haka wannan ya nuna mana aljanna gida ne da ya haɗa komai da komai saɓani a nan duniya yadda kai da mulki yadda kai da kuɗi yadda kai da iko wata ran sai ka nemi wani abu ka rasa alal aqalli in ka samu sauki a ce zaka iya bayarwa aje aka maka to aljanna babu wani abin da zaka nema ka rasa sannan abu na uku da ayat take nuna mana ko abu na hudu ta nuna mana yan aljanna za su dawwama a cikin aljanna babu fitta sannan abu na gaba da ayoyin suke nuna mana suna na mana shiga aljanna wani alkawari ne da Allah ya wa muminai kuma Allah baya ta da alkawari wannan alkawari da Allah yi inda muka rike shi muka tsaya kan imani da tsoron Allah to ba yadda za a yi wannan alkawari ya tashi sai Allah ya ce mai ويوم يهجوهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء ويقول أنتم أذللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا الطبيب قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نصدق ذكر وكانوا قوما بورا وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا نعم daga nan sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin abin da zai faru ranar tashin alkiyama tsakanin masu bauta da waɗanda suka bautawa wa yawma yahshuruhum a ranar da Allah zai tara su wa ma ya'buduna min dunillah da abin da suke bautawa kuma bayan Allah Faya Kulu, sai Allah ya ce a antum adlaltum ibadi ku da ake bauta muku ku ne kuka batar da bayina ha'ula'i kuka batar da bayina waɗannan amhum dallu sabil ko ku su ne suka bace wa hanya qalu sai waɗannan waɗanda ake bauta sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ai baiwa ya ubangiji ba abu ba ne mai yiwuwa kwata-kwata ma mu riki wasu ababen jibinta koma bayan ka ya Allah ma'ana ba mu san da waɗannan ba walakin matta'tahum wa aba'ahum yadda lamarin yake ya ubangiji sun ji daɗi ne ya Allah ka ji yadda su daɗi da iyayensu hatta na su zikira har suka bar karantarwa suka bar wa'azi suka bar alkur'ani wa kanu qauman bura sun kasance mutane ne halakakku faqad kazzabukum bima taqulun sai ubangiji ce to sun karyata ku cikin abin da kuke faɗa fa ma tastati'una sarfan wala nasra a yau ba za ku iya kawar da wata azaba ba ba za ku iya wani taimakon juna ba wa man yazlim minkum nuziqhu azaban kabira duk wanda ya zalunci a cikin ku zamu dandana mai azaba azaba mai girma a waɗannan ayoyi kamar yadda muka ambata ubangiji yana gaya mana abin da zai faru ranar tashin alkiyama a ranar da Allah zai tara kafirai da waɗanda suka bauta wa koma bayan Allah sawa'un waɗanda aka bauta ɗin mala'iku ne ko mutane ne ko aljanu ne ko ku abubuwa ne ma da ba sa ji ba sa motsi jamadat duk Allah zai tara gaba ɗaya wa yawma yahshuruhum ranar da Allah zai tara su wa ma ya'buduna min dunillah da abin da suke bauta kuma bayan Allah A nan an yi amfani da lafazin ma wa ma ya'buduna min dunillah da abin da suke bauta wa kuma bayan Allah ba wai ya nuna cewa abubuwan da ake bautawa waɗanda suke masu hankali ba su shiga ciki ba a'a duka su ma sun shiga duk da an yi amfani da lafazin ma domin wasu ayoyi sun nuna mana hatta waɗanda aka bauta wa cikin masu hankali kama annabi isa alaihi salam kamar mala'iku hatta su allah su ya tambaye su ranar tashin alkiyama da haka anan allah zai tara gaba ɗaya duk wani abin da ake bautawa da mutum ne ko aljanni annabi ne ko ba annabi ne allah zai tara su sai ya tambaye su cewa waɗannan ku ne kuka batar da su yanzu mu kuma cikin alkur'ani za mu ga Allah zai ci Allah yana cewa yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tara su gaba daya summa yaqulu lil mala'ika kun ga nan mala'iku Allah ya ce mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu abudu waɗannan ku suke bautawa kun ga anan mala'iku ake tambaya sai mala'iku ce kalu subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin lamarinmu kai ne ubangijinmu ba su ba balkanu ya abudu na jinna aljanu suke bauta Allah mu ba mu suke bauta ba aksaruhum bihim mu'minun da yawa daga su suka yi imani haka nan Allah ya tabbata mana zai tambaye annabi Isa irin wannan tambaya ranar alkiyama Allah zai ce wa annabi Isa a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah ya kai Isa kai ka ce wa mutane ku dauke ni ni da mahaifiyata ku mai da ni ababen bauta kuma bayan Allah Allah zai tambayi annabi Isa sai ce mai qala subhanak ki tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ai ba zai ba in faɗa abin da ba haƙƙi na bai Allah in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗa ya Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub to dan haka waɗannan abubuwan da za a tara a wannan ayar da Allah ya ce wa yawma yahshuruhum wa ma na da duk abin da suke bautawa mutane ne ko aljanu ko menene duk da lafazin ma amma wasu ayoyi sun nuna duka za a tara komai min dunillah sai Allah ce fa yaqulu idan aka tara ga masu bauta ga wanda suke bautawa sai Allah ya ce fa yaqulu sai Allah ce a antum azlaltum ibadi haula ku da ake bautawa ku ne kuka baitar da bayina waɗannan an humu dallu sabil ko su ne suka bace hanya da kansu Allah madaukakin sarki zai wannan tambaya ku ne kuka batar da su ko su suka bace mun ji mala'iku can za su ce subhanaka anta waliyuna min duni kai ne ma'ana waliyin mu kai ne majibincin lamarin mu annabi isa shi ma aka tambaye shi an ta kulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka anan ma da aka tambaye su antum adlaltum ibadi haula'i am humud dallu sabila sai suka ce mai qalu subhanak ko ina zamu ga lafazin subhana yazo tsarkake Allah wanda yake na maka girman wannan lafazi da cewa babban lafazi ne wajen tsarkake Allah maɗaukakin sarki da haka a ranar Allah zai tambaye su sai waɗannan abubuwan da ake bauta sai su ce ya Allah ba mu bane mu ban batar da su ba mu ba umarce su yi wannan ba ma kana yanbaghi lana ya ubangiji ai ba zai yi wa ma gare mu ma yanbaghi ma kana lana ma'ana ba zai taɓa yiwa ba an nattakhidha min dunika min awliya mu riki wasu ababen bauta kuma bayan ka. ko mu riki wasu majibinta na mare kuma bayan ka. ba da za a iya ubangiji annabi Isa ko kuma wani annabi ko mala'iku su riƙe wasu mutane su dinga bauta musu kuma suna ƙaunar suna son wannan abin da suke musu ba zai ba to ya aka yi haka faru a nan idan mun duba za mu ga waɗannan abubuwan da aka yi wa bauta kamar yadda aya take gwadawa waɗannan abubuwan da aka yi wa bauta gaba ɗaya za su kafirce wannan bauta ɗin shine a wani gurin Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah sai Allah ya ce wa hum an du'aihim ghafilun ba su ma san suna yi ba wa idza hushira nasu kanu lahum a'da in an tara mutane za zama musu makiya wa kanu bi ibadati kafirin za su kafirta wannan ibada din za su ce ya Allah ba ruwan mu ya Allah ba mun ka sanya su ba a wani gurin Allah ce summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da ranar tashin alkiyama duk masu bauta wannan Allah za su kafirce wa juna a ranar mabiya za su kafirce wanda suke bi waɗanda ake bi su ma za su kafirce masu bin su don haka anan Allah madaukakin sarki ya nuna mana za su barranta za su barranta daga waɗannan masu yi musu bauta za su ce ya Allah ba ruwanmu walakin matta'tahum wa aba'ahum Allah ka jiyar da su daɗi wa aba'ahum da iyayensu <coughs> hatta su zikira har suka bar azzikiru shine abinda annaba suka zo shi abinda annabi Musa ya zo da shi suka bari abinda annabi Isa ya zo da shi suka bari wannan al'umma ta manzo Allah abin da zo suka bari hatta na su zikira suka bar tauhidi suka bar tsarkake Allah wa kuntum wa wa bura kun kasance mutane ne da suke halakakku don haka babu ruwan mu akan wannan abin da suka yi yasa Allah ce kun bi bima taqulun sun karyata ku akan abin da kuke faɗa ma'ana annal kan kazzabul abidina su wanda ake bauta sun karyata masu bautan suka ce subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya wannan abin da ya nuna na cewa waɗanda ake bauta kuma bayan Allah rana alkiyama za su kafirce wa duk wanda ya bauta musu shine abin da Allah ya faɗa a wurare da dama a cikin alkur'ani kamar waccan aya da muka karanta wa idza hushiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin a gurin a wani gurin Allah ce wa idza ra'a allazina ashraku shuraka'ahum idan wanda suka yi shirka ga abokan shirka su waɗanda suka yi shirka qalu rabbana haula'i shiraka'una allazina kunna nad'u min dunik ya ubangiji ga allolin mu nan su muke kira kuma bayanka fa alqaw ilaihim alqawla innakum lakazibun sai waɗannan wanda ake bauta ce ƙarya kuke ba mu ba ku mu sa ku ba a wani gurin Allah ce fa zayyalna bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun suka ce ba mu kuke bautawa ba kalla sayakfuruna bi ibadatihim wani wurin Allah ce za su kafirce bautar da suke musu wa nuna alaihim bidda za zama musu abokan fada kishiya ranar tashin alkiyama so duk wanda ya bauta wani Allah to ranar tashin alkiyama ranar da ya fi kowace rana neman agaji da taimako a ranar abin da ya bauta kuma bayan Allah zai guje masa ku duba a ranar tashin alkiyama rana ce da kowa neman inda zai shiga yake yau mai yafirul mar'u min akhi Wa وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل minhum منهم يومئذ شأن يغنيه da haka a ranar tashi alƙyama kowa gudun kowa yake kowa nema yake ina zai shiga to a irin wannan rana da mutum yana nema inda zai samu ya laɓe sai a wayi gari waɗanda yake ganin su ne za su je shi alloyin shi kuma suke ba su ba shi kai ka san musiba ta yi musiba a ranar za su ce ba mu ba ku za su barranta wannan yana maka haɗarin bauta wani Allah dan ranar da kake neman taimako a ranar zai guje baka. domin masoyi ana gane shi ne idan musiba ta samu mutum in kana cikin daula da ni'ima da jin daɗi baka gane me mai waye mai ƙaunarka na gaskiya sai lokacin da ka shiga cikin wahala da musiba to a ranar za gane masoyi zai tsaya tare da kai wanda ku dama ba mai kaunarka bane sai ya gudu idan kuɗi ne suka kare sai ya gudu idan mulki ne in ya kare sai ya tafi bakka amma mai kaunarka na gaskiya sai zama tare da kai to ranar tashin alkiyama waɗanda suka bauta wani Allah za su gane cewa lalle waɗannan da suka bauta kuma bayan Allah sun bauta wahala dan za su guje su za su ce ba mu ba ku ka duba Allah ce sai na bi ibadatihim za su kafirce bautar su ya kununa alaihim didda su ma zama musu kishiyoyi abokan fada a ranar wanda ya bauta wa Allah shine kadai zai samu kyakkyawan sakamako shine Allah zai mai inuwa kamar yadda hadisi ya nuna a kodan da Allah zai wa inuwa a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah a ranar mu'mine za su samu kyakkyawar tarba za su samu kyakkyawar sakamako shi sa Allah ce wa man yazlim minkum duk wanda ya zalunci a cikin ku ai shirka da Allah shine yazlim minkum domin Allah ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin da wa man yazlim minkum duk wanda ya shirka a cikin ku ya hada Allah da wani wajen bauta nuziquhu azaban kabira za mu ɗanɗana masa azaba azaba mai girma wannan shine sakamakon duk wanda ya shirka da Allah madaukakin sarki cikin waɗannan ayoyi za mu ga abu na farko za mu ga cewa ranar tashin alkiyama za a tara mai bauta da wanda ya bautawa duk Allah zai tattaro da wanda aka bautawa yana sani da wanda aka bauta masa bai sani ba da wanda ya yarda da bautar da wanda bai yarda ba a rana Allah zai haɗa kowa da kowa kuma Allah zai tambaya za a tambaye masu bauta za a tambaye waɗanda suke bauta ɗin sannan abu na biyu da wannan ayoyi suke nuna mana girman tasbihin subhanak tsarkake Allah wannan lafazi na subhanak in ka bi alkur'ani zaka duk inda yawanci ya zo to an yi magana haɗa Allah da wani ne ko an kira wa Allah da wa ƙalu ta khazallahu walada sai a ce subhanak tsarki ya tabbata ga Allah to da haka lafazi ne mai girma tsarkake Allah maɗaukakin sarki da tsarkake shi daga dukkan abokin tarayya sannan abu na gaba da waɗannan ayoyi suke nuna mana cewa ranar tashin alkiyama duk waɗanda suka bar abin da annaba suka zo da shi to mutane ne halakakku domin Allah ce walakin matta'tahum wa aba'ahu hatta su zikira har suka manta ambato suka manta alkur'ani suka manta karantar wadda annabawa suka yi musu ma'ana saboda dadewa sun ji dadi wa kanu qauman bura suka zama mutane ne halakakku kenan duk wanda ya bar karantarwa alkur'ani da karantarwa sunna da abinda Allah yake so madaukakin sarki to ya zama halakakke sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa duk wanda ya zama ranar tashi alkyama bai bi Allah ba to bai da wata mafita shine Allah maɗaukakin sarki ana yake ta fama tastati'una sarfan wala nasara. ba ku iya kawar da azaba gare su waɗanda suka bauta musu ba za su iya kawo musu da azaba ba sannan ba za su iya taimakon su ba kuma ba za su iya kawo da kansu azaba ba za su iya taimakon kansu ba sannan ga kuma ubangiji maɗaukakin sarki zai ɗanɗana wa duk wanda ya saba masa azaba azaba mai radadi da haka wannan yana mana wajabcin komawa zuwa ga Allah da tsarkake tauhidi da tsayawa kan abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da shi kuma duk wani wanda aka bautawa ko annabi ne ko mala'ika ne ko ma wane ne to kada dauka wannan bautar Allah zai karba ba wani wanda ake bautawa sai Allah shi kadai duk wani abin da za a bauta kuma bayan Allah ba daidai bane ranar tashar kiyama sai Allah ya tsayar da wannan abin bai bauta da wanda ya bauta masa yayi hisabi kuma mun ji mutanen kwarai da waɗannan abubuwan da aka bauta wanda ba ruwansu za su barranta daga waɗannan waɗanda suke bauta musu don haka idan ba Allah mutum maɗaukakin sarki idan ba Allah mutum ya riƙe ba to ya riƙe abin da ba zai amfani shi ba a ranar tashin alkiyama sai Allah ce mai وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتذبرون وكان ربك بصيرا نعم دقنا sai jerin gwanan ayoyin alkur'ani sai aka koma kan ba waɗannan kafirai amsa akan waccan magana da suka faɗa a baya cewa ya za a yi manzo ya zama yana cin abinci ya za a yi manzo ya zama yana yawo a kasuwa to sai Allah yake ba da labari yanzu an dawo kan sukar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma amsa da Allah yake ba su wa ma arsalna qablaka min al-mursalin Allah ce ba ma aiko wasu manzanni ba gabaninka ya rasulullah illa innahum la ya'kuluna at-ta'am face su suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq suna tafiya a kasuwanni wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna amma mun sanya sashin ko ga sashi ya zama fitina a tasbirun yanzu ba za ku yi hakuri ba wa kana rabbuka basira ubangijinka mai gani ne mana Allah yana ba mu labarin cewa duk waɗanda ya aiko daga cikin manzanni suna cin abinci kamar yadda bayani ya gabata a farkon wannan sura saboda annabawa mutane ne sannan yamshuna fil aswaq suna tafiya a kasuwanni ma'ana suna kasuwanci wannan kuma bai saba da daraja ba ba ba ba ba rage kima ba ne don annabi ya zama yana kasuwanci ko yana tafiya a kasuwa kamar yadda Imam al ya yi dogon bayani a nan cewa kasancewar annabawa ko kuma wannan yana nuna cewa kasuwanci abu ne na halal kuma ba laifi ba ne baya nuna rashin daraja ko rashin kima don ya zama mutum yana kasuwanci ko yana neman abin da zai ci sannan sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa to dukkan annabawa haka nan muka aiko su babu wani annabi da ya fita daga wannan ki sa magana mafi inganci malamai suka ce a cikin aljanu babu annabawa sai masu wa'azi cikin aljanu masu wa'azi ne wa annabawa daga cikin mutane ne dan Allah ce ma arsalna min qablika illa rijalan ba ma aiko kowa gabanin ka ya rasulullahi sai mazaje babu mata a cikin annaba kan magana mafi inganci babu kuma aljanu sai dai a cikin aljanu akwai masu wa'azi in su zo sun ji wa'azi gurin annaba su je su karantar kamar yadda alqur'ani ya gaya mana wa iz sarafna ilayka nafara min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu anfitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin Allah ya ce ka tuna yayin da muka juyo wasu jama'a daga cikin aljannu suka zo suka ji wa'azin ka ya rasulullah suna zuwa suka ce ai shiru suna jin karatun alqur'ani ana gama suka juya suka dinga wa mutanen su wa'azi ya qaumana ajibu da'i Allah har zuwa karshe to wannan akwai cikin annabawa da haka dukkan annabawan da Allah ya aiko mutane ne kuma mazaje ne da haka manzon Allah ba wai ya zo da wata sifa ta daban ba sai Allah ya ce waje Allah ba a ba a ba'din fitna mun sanya sashin ku ya zama jarraba ga sashi ma'ana sashen ku ya zama jarraba ga sashi a nan malami suka yi bayani suka ce me ake nufi da sashi ya zama abin jarraba ga sashi shine imam al-qurtubi ya ce abin da ake nufi kowanne ana jarraba shi da dan uwan shi mai wadata ana jarraba shi da talaka ta yaya ta an ɗora masa ya kula da shi ya taimaka masa kada ya masa izgili shi kuma talaka an jarrabe shi da mai kuɗi mai wadata ta wace hanya kada ya mai hassada kada ya kwata sai abin da ya bashi ana buƙatar kowa ya haƙuri da kowa da haka shi mai kuɗi an jarrabe shi da talaka talaka an jarrabe shi da mai kuɗi Shi shine waje Allah ba'dakum li ba'din fitna sannan haka nan mai gani an jarrabe shi da makaho idan ma'ana kai mai gani kakka wulakanta makaho kakka tozarta shi dan baya gani kai kuma makaho Allah ya jarrabe ka ta yadda kai baka gani kuma ga wani yana gani malamai an jarrabe su da jahilai masu mulki an jarrabe su da talakawa ma'ana sashi an jarrabe sashi da sashi shi sa Allah ce a tasbiruna ai alal haq yanzu za ku yi hakuri akan gaskiya ba za ku yi hakuri ba ku jure domin wannan rayuwar kowa an jarrabe su da sashi Balma wasu malamai suka ce Allah yana cewa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd man jarrabu sashin su da shashi ma'ana idan ka duba hatta kafirai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu jarrabar da aka yi musu da fakiran musulmai suka ce ba za su yi imani ba sai manzo Allah ya kore su su ba yadda za su zauna tare da fakirai wasu kuma aka jarrabe suka ce shi kansa manzo Allah ma ba shi ya kamata a sako da alkur'ani ba ai alkur'ani ai ba shi ba shi ya kamata a ba ba kamata ya abawa ne ko abawa ne to wannan shine abin da Allah yake gaya mana cewa Allah ya jarrabi waje Allah ba'dakum li ba'din fitina mun sanya sashen ku ya zama jarraba ga sashi kowane bangare an jarrabe su da kowane bangare a tasbiruna ay ala alhaqi am la tasbirun yanzu za ku yi hakuri akan gaskiya ko ba za ku yi hakuri ba abinda ake nufi ku za ku yi hakuri akan wannan jarrabar da Allah ya muku ko ba za ku yi hakuri ba kamar kira ake yi ga cewa ku yi haƙuri ga wannan jarraba da Allah yi wa kana rabbuka basira ubangijinka mai ganin dukkan komai ne babu abin da Allah madaukakin sarki baya gani ya zo a cikin sahihi muslim daga hadisin iyad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yace inni mubtalika wa mubtalin bik zan jarrabe ka kuma zan jarrabu wani da kai sannan kamar yadda muka yi bayani wannan rayuwar da muke ciki sashen mujarraba ne ga sashi da aka in mun kalli wannan aya tana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni a mutane kuma suna cin abinci suna tafiya a kasuwanni wannan ba aibi ba ne sannan kuma ayin suna nuna mana cewa sashen mu jarraba ne ga sashe abin da ake bukata kowa ya haƙuri kai da Allah ya ba wadata kai haƙuri ka kiyaye dokokin Allah wanda kuma Allah maɗaukakin sarki bai ba shi wadata ba shi ma ya haƙuri ya kiyaye dokokin Allah har malamai sun yi saɓani cewa da mawadaci mai godiyar Allah da talaka mai haƙuri wanne ya fi alghaniyu shakir mawadaci mai godiyar Allah ga kuɗi ga godiyar Allah ma'ana godiyar Allah mai kiyaye dokokin Allah ga shi musulmi yana sallah yana tsoron Allah yana kaza yana bada duk wani haƙƙi na Allah ga kuma dukiya ko kuma talaka ga shi bai da shi amma sabir mai haƙuri ne ba za ka taɓa jiya koka ba in ka ce masa ya rayuwa ce alhamdulillah baya kai ƙara baya korafi baya komai kullum cikin godewa Allah yake malamai suka ce wanne yafi a gurin Allah wasu suka ce talaka yafi da rana alkiyama sai ya shiga aljanna ya jima mai kuɗi bai so ba ana ce ana mai hisabi suka ce kuma wannan hakurin da yake shi zai sa samu lada mai yawa wasu suka ce ina eh, masu kuɗi sun fi dan ga hadisin zahaba ahlud dusuri bil ujuri suka ce ya rasulullahi masu kuɗi sun tafi da arziki suna yin sallah kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke yi amma suna yin sadaka da dukiyoyinsu mu kuma ba ma yi Allah ya gaya musu abubuwan da za su ringa yi na ambatan Allah wanda muke matsayin sadaka tasbihi da hailala da kaza bayan kwana biyu masu kuɗi suka ji suna yi su ma suka da suka ce ya rasulullah to ai sun ji suna yi sai manzo Allah ya ce to kuje zalika fadlullahi yutihi man yasha wala la Allah ce suka ce wannan ya nuna masu kuɗi sun fi amma magana fi inganci babu wanda ya fi wani sai wanda ya fi tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum idan mutum ya fika dukiya da arziki kuma ya fika tsoron Allah to ya fika in ya zama talaka ne ko mai tsoron Allah wancan kuma mai kuɗi mara tsoron Allah to mai talakan ya fi a wurin Allah fiye da wanda yake da dukiyar ubangiji Allah ya mana ganda katar ya tsora mu kan abin da yake daidai ya kiyaye mana kan abin da yake ba daidai ba ya gafarta mana zunubanmu ya ba mu ladan wannan ibada ya yafe mana kurakuranmu wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin